yawan mace-macen da a halin yanzu yake faruwa a jihar Yobe wani al'amari ne da yake damun mutanen jihar irin su Comrade Usman bin Affan. Dangane da karuwan mace-mace a jihar Yobe a musamman in muka yi la'akari da ƙananan hukumomi karamar hukumar Fortiskum da kuma karamar hukumar Bade wato gashuwa kenan. Wannan mace-mace har karamar hukumar turma akwai kuma a gaskiya wannan mace-mace galibi dattawa ne waɗanda suke mutum. Wannan wani mai kula da wata makabarta ne a garin Fataskum, Daya daga cikin garuruwan jihar da ake cewar wannan mace-mace ya ta'azzara. Na. mutum mutum arba'in da muka binne a kwana biyu to shi ne kuma sai na buga waya a Civil Security ne kuka riga na gaya masu ga fa abin da ya faru a kwana biyu na. Shi ne shi hankalin shi ta yake ce wannan abin ba za su zauna ba saboda kan wani abu ya shigo gari ba a sani. Makabartun sun kai ashirin a lokacin gamma din amma manya-manyan da cikin gari wanda muke yawan tuntuɓen su a kan abin da yake faruwa. Daga wannan kuma A washe gari muka binne mutum sha ɗaya tare mutum hamsin da ɗaya ran ta haɗa da wancan to daga baya kuma sai mutum goma sai sha ɗaya da yau ma mun binne mutum sha hudu. ta yau alhamis kenan wayewan juma'a. yauwa mun binne mutum sha hudu. kafin yanzu da aka fara mutuwa sosai kamar a ce a watan da ya gabata lokacin ba a fara wannan mace-macen ba kamar mutum nawa ake binnewa kwana ɗaya ko a kwana biyu haka eh muna binne mutum bakwai mutum shida to mun to binne mutum tamanin ma da. amma a baya can na malaria na zafi wacin da aka yi a da eh. kuna binne baya wuce mutum biyar shida bakwai haka yanzu ma kun mutum arba'in da wani abu a cikin kwana biyu da kwana biyu to shi ne hankali muke tashi idan kuma ka haɗa da wanda kai magana a baya nan kusan mutum hamsin da wani abu kenan yawa da muka ranar asabar da ladi da muka haɗa da da mondi ya zama hamsin da ɗaya. To ko me hukumar lafiya za su ce akan haka? Dr. Muhammad Lawan Gana shine kwamishinan lafiya a jihar. dai ba mu da labarin wani ya zo ya bincike ya yi comparing mace-macen da ake a baya da na yanzu. Ya sanin mu shi shine um, kowane shekara ka san yana zuwa da yanayi. Yanzu ana yanayin zafi ga azumi sannan kuma akwai ka san irin mata wanda mutum ya riga ya dan manyanta da sauransu ana iya samu ba wai ba mamaki na samu irin waɗannan ana ana samu ɗan mace-mace haka. Ka san mutane da ana yawan danganta abubuwa wanda ba a tabbatar ba. Jihar Yobe tana fama da wannan ciwo na annobar corona domin an ce yanzu haka akwai dan majalisar dokokin jihar guda ɗaya wanda shi ma ya kamu kuma an ce akwai wani darakta ma a ma'aikatar ka wanda shi ma ya rasu wannan yawan mace-macen da mutane suke zargi haka ba shi da alaka da wannan cuta ga abin da dawa nake faɗan kenan saurin a alakanta wani yanayin mace-mace da wani ciwo gaskiya ba daidai ba ne yanzu na fahimce ka already kun kaddamar da bincike kenan mun riga mun kaddamar da bincike kuma ana kai maganan nan gaba ɗaya fa da ake magana cikin kwana biyu uku nan ne maganganu masu kafa fara tasowa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.